العالمين والصلاة والسلام كمان الأكملان على سيد الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Sherar muhimman ta zuha kullum da ta sun kullum gida ta mulala, a kullum mulala tattasina. Kuma amma ba zai ba kala yunwa abu abdillaji, a rasu mahu, a gaske sabul hajji. A babu na fahimci bene mu ka yi ya dattali. A hanyar su cikinku sabul hajji, ya shafi alburin, ko abinda ya shafi yanka na alhadi. wannan babin babin soke ra'uma tare da daure kafafuwansu قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريق عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقال shi أن يولى على أخبرني wannan hadisin na wato ziyad da jubair ya ce na Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma ya zo ya samu wani mutum ya zaunar da raƙumra ta soke ta a zaune din sai ya ce mishi ibaka kiyama ka tashe ta a tsaye ma'ana ka soke ta a tsaye kuma kana ɗaure kafar ta guda ɗaya. wannan ita ce sunnar mazana mafi kyau a cikin soke ragumi a soke shi yana tsaye wannan shi mafi suna amma mutum ya yi a zaune ɗin ba za a ce sukan shi bai yi ba sai dai ya bar al'aula ya bar abin da ya zama al'aula ma'ana ya bar sunna ala babu nahlin budini imatan har yanzu ya sake ka irin wannan babin cewa babin soke raƙuma a tsaye وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم إن وجه حديث وقال ابن عباس رضي الله عنهما سواء الله cikin suratul hajj wadhkuru ismallahi alaiha sawafa wannan sawaf din yace qiyaman ma'ana ku ambaci Allah kuna soke su a tsaye shine yace fa idza wajabat junubuha in fadi kuma bayan kun soke su قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وحيد عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والأصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الزهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصلح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة أولنا حديثا قصان قدابيوني أما حديثي إلي ديني shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar azhar a Madina raka'a hudu ma'ana ran da zai fita tafiya ta aikin hajji azhar ta riske shi yana garin madina da haka sai yi sallah ta muqim da haka wanda yake zauna a gari ai ta eh, muqim wanda yake zaune a gari ko da zai yi tafiya sallah ta riske shi a garin ko da ya dau kayan shi ne ya shirya tafiya amma bai fara tafiya ba to lallai zai yi sallan nan cikakkiya ne ko amma misali yanzu gidan shi kila a rikos yake sai ya shirya da komai ya zo wannan tasha zai shiga mota tashar bauchi sai aka kira a zahar ba zai ce shi matari wani a nan ma bada abin safar yanzu laisa musafir da haka shi sallah ta suke shi ne a matsayin yana gari bai fara tafiya ba da haka kar mutum ya ga ya zo tasha ya shiga mota an sa kayan shi a rubuta suna ya ce to ai lokacin sallah don haka shi matafiye da haka zai yi sallah shi cikakkiya ma'ana a garin da yake sai dai wata tafiya ce ta kama shi ke wani gari ya je shiga wata tasha da ba wa musafir da amma yana gari sallah ta riske shi a gari to zai yi ta ma'ana raka a hudu amma yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da ya so sulhu laifa kuma mazulhu laifa tsakanin shi da Madina bai wuce kilomita 8 ba da haka ya fara tafiya yanzu to sai ya yi sallah raka'a ji ma'ana ya fara kasaru lokacin da ya fara tafiya sannan sai ya kwana a wajen lokacin da ya wayi gari sai ya hau dabbarsa sai yana ta tahlil shine ma'ana faɗin la ilaha illallah shine yuhaddil wa yusabbih kuma yana tasbih ma'ana har a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai daura niyya ba amma dai yana miƙatin amma bai daura niyya ba yaushe daura niyya shine falamma ala alal baida lokacin da ya hau dabbarsa ta tunkuda da shi akwai wajen da ake kiran shi albaida wani fili ne babba to da yazo daidai wannan wajen labba bihi ma jami'an sai talbiya da su gaba daya abin nufi ya daura niyyar aikin haji da umara a lokaci daya shine labba bihi ma jami'an ay labba bil umrati wal hajj ya daura niyya da su guda biyu lokacin da ya shiga makka kuma sai ya umarce su cewa su su yi tahallul ma'ana niyyar da suka dauko ta asalin aikin hajji to su mayar da ita umara sai su yi tahallul sai su mayar da ita umara wa nahara annabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi sab'a budinin qiyaman to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hannayensa ya soke raquma guda bakwai ma'ana ya soke su a tsaye wannan shine shahid na babun babu nahril budini qa'imatan wa dhaha bil madinati kabshayn a madina kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi lahiya da raguna guda biyu wanda suke farare sannan kuma masu ƙaho to irin shi ne irin wannan hadisin wanda suke babu ina ya nuna ana soke rakumi ne a tsaye wannan shine sunna wannan shine sunna ala babu la yu'tal jazzaru min al-hadi shay'a babun cewa wanda yayi kida yayi aikin wato ɗawainiyar dabba in an yanka ba a ba shi komai daga ciki a matsayin ladan aikinsa haka mutum ba zai zo ya ma yanka ka ce to shi kenan na baka kai da ƙafa da fata ba zan biya ka ba gane ko ba a yi shi ne babu layu utsar jazzaru min alhaji shay'an wanda ya yanka ba a ba sa komai jazaru. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أؤقي عليها شيئا في جزارتها كما قال sallallahu alaihi wasallam ya aika ni in ji aliyu radiyallahu anhu akan raƙuman da ya soke su sai ya umarce ni da cewa in raba nama tsakanin mutane sannan kuma ya ce raba aljilal shine abin da ake shimfidawa akan wannan dabbobin da kuma fatin yace duka na raba su a hadisi na biyu kuma yake cewa sannan ya ce kada na bai da komai ga waɗanda suka yi wannan aiki din shi zai biya su saboda haka za ka biya mutum ne daga waje ba daga cikin aikinsa ba ba daga cikin aikin ba ala babun yutasaddaq bi juludin hadi babun cewa ana sadaka da fatu na hadaya da haka ana yin sadaka da fata ko na hadaya ko na lahiya duka ana sadaka da shi dan mutum ya nemi kusancin Allah madaukakin sarki قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن ابن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يؤقي في جزارتها شيئا har yanzu dai wannan hadisin na Ali radiyallahu anhu ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi akan ya tsaya akan waɗannan dabbobi da aka yanka kuma ya raba duk abin da yake na wannan dabbobi na nama da fata da kuma shimfiɗin da ake ɗaurawa a kansu kuma kada ya baiwa waɗanda suka yi fiɗa da aikin gyaran komai a ciki ma'ana a matsayin tukwicinsu kar ya ba su wani wannan ba yana nufin kuma idan suna da cikin masu buƙatar da ya kamata a ba su nama ba za a ba su ba ma'anar kar a ba su kar a ba su ya zama wannan shine biyansu ba a ba shi ya zama biyan sani amma dai bai hana in yana cikin masu bukata kuma da yake bukatan abun kuma a cire wani abu a bashi a matsayin wancan badi ne na sadaka gani ko an hana bayarwa ma'ana a bayar a madadin aikin da yake babu alad da ku bi jilal al-buduni hadathana abu nu'aym haddasa hadathana sayfu ibn abi man qala sami'tu mujahidan yaqulu hadathani ibn abi layla anna ali radiyallahu anhu hadatha قال أحد النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها Ali radiyallahu anhu yace manzo Allah صلى الله عليه وسلم hadaya a aikin hajjin sa na raquma guda 100 yasa hadaya ne neman kusanci da Allah dan haka ya hore ni da naman gaba ɗaya na raba sannan kuma Eh, shimfidun da ake daura akan wannan dabbobi duka aka raba ma mutane sannan kuma juludiha hatun ma duka aka raba ma mutane da haka ana raba su ana ba da su a matsayin sadaka gama wanda zai amfani da shi da haka ba wai bakon abu bane yanzu a ce misali ana karban sadakan fata wannan ba laifi bane ko daga masallaci ne kamar yadda wasu masallatai suke karɓa ba laifi a ciki amma dai su wanda za su karɓi wannan fatu ɗin yana da kyau ya zama wanda ya ba da sadaka ɗin su sanya mushi akan abin da ya bayar shine idan ma za a juya su ne a mayar da su kuɗi domin a yi wani abu da zai amfanar da al'umma su dai ladan sadakar su ya isa in gane ko kar ya zama kuma su masu karban fatin su kuma su cira nasu a ciki wannan sadaka ne haka wanda ya bada sadaka ya ga tasirin sadaka ala babun wa idba wa ana li ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lil qa'ifina wal qa'imina wa ruk'is sujud وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطئموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نظورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه wannan aya ta 26 zuwa 30 a cikin suratul hajj shahid abin da yasa ya kawo wannan ayar shine abin da yazo na cewa fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir sheke da alaka da babin da ya kawo cewa ku ci daga ciki sannan ku baiwa alba'is wanda yake yana cikin tsanani wal faqir da kuma wanda yake eh, mabukaci ne wannan shine shahid ayar tana na cikin suratul hajj qala babu ma ya'kulu min al-budun wa ma yatasaddaqu babun abinda mutun zai ci wato na na abin yankansa da kuma abin da zai yi sadaka da shi kenan mutum ya samu ya ci daga abin da ya shafi a adayansa? idan ya zama nusuk ne abin da ya zama nusuk ne mafi yana iya ci daga ciki amma abin da ya zama ah, kafara ne ko wani nauyi ne ko kuma bakance ne mutum ya yi ba mutum baya ci daga ciki an gane ko amma yanzu kamar hadaya na tamattu'i mutum zai ci amma mutum sai wani laifi a aikin haji aka ce sai ya yi yanka to in yanka ba zai ci ba saboda ya kankare makansa wani abu an gane ko amma abin da ya sha zama kaman hadiya ne na tamattu'i wannan ba da yafi mutum zai ci daga ciki ya sa mazala sallallahu alaihi wasallam ya ba da ciki ko misali mutum yayi bakance na wani abu kuma ya zo ya saba wanda ka fara ta hau kansa yayi yanka to ba zai ci komai daga wannan abun ba an gane ko wa qala ubaydullah akhbarani nafi'un an ibn umara radiyallahu anhuma la yu'kalu min jaza'is sayd wan nadri wa yu'kalu mimma siwa dhalika wa qala afa'un ya'kulu wa wannan ya kawo fatawar Abdullahi dan Umar ne yace duk abin da ya zama jaza'us sayd ne jaza'us ya Allah ya ce ayyuhan ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره شيني متن يا فروشي وانا أبو da aka hana farautarsa a lokacin da ya shiga wato haram ko sanda ya cudanya da ihrami na umara ko aikin hajji wanda Allah ya haramta farauta Allah ya ce eh, wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma haka matukar mutun yayi harama to haramun ne ya farauci kowane abu to idan ya farauci abu ya dangana da abin ne misali idan abin da ya farauta yana da kwatankwacinsa to kwatankwacinsa zai bayar kamar misali wanda ya farauci a akuya sai ya bada akuya ko wanda ya farauci rago sai ya bada rago to matsalar shine ya farauci abin da bai da kwatankwacinsa misali ya farauci kaman barewa gane ko ko jimina to kaga wannan dole sai an yi la'akari a ga menene abin da zai zama yayi daidai da shi to idan ya dauko wannan abin sai ya bayar a matsayin kafararsa shine Abdullahi dan Umar yake cewa ba zai ci ba domin yanzu yana kankare ma kansa wani abu da ya kuskure da haka ba zai ci ba wannan ko kuma mutum yayi bakanci ko rantsuwa sai ka fara ta haukansa gane ko Allah ce la yu'akhirukum Allahu bil lagu fi aymanikum walakin yu'akhirukum bima aqadtumul ayman fa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsadi hazwa kanshi aka mutai wani bakance ko kuma yayi wani annadir ko rantsuwa sai aka daura masa kafara to idan yayi yanka na wannan kafara din sai dai ba wasu shi ba zai shiga ciki ba wannan shine abin nufi da zancen Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yace wayu ukalu mimma siwa zalika duk abin da ba nan ba ko zai iya ci mana in yaje aikin haji yayi tamattu ya yanka rago zai iya cin naman rago in yayi lahiya zai iya cin naman lahiya an gane ko da dai sauransu wanda ba wannan ba aba shi kuma yake cewa zai ci kuma ya ciyar daga cikin mut'a na tamattu كمان kenan fatawar shi ta yi daidai قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحون بدننا فوق ثلاث منن فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا قلت لأطاء قال حتى جئنا المدينة قال لا Ah, wannan hadisin ah, lallai yana bayanin wata matsala ce cewa duk wanda ya yi lahiya ko kuma ya yanka na abin nan to zai iya cin nama a ah, tsakanin kwana uku amma karya ɗara kwana uku karya wuce kwana uku ya wuce kwana uku bai halatta ya ce amma hukuncin haka yake a farko sai aka shafe shi da wannan hadisin da wasu hadisai kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta faɗa an tambaye ta me yasa ba a ajiye naman layya aka hana muku cin naman layya tace min ajli dafa saboda wasu mutane ne mabukata a lokacin suka shigo Madina kuma daidai irin wannan lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ce to kar kowa ya koye abin da yanka na nama a ba su a ciyar da su to kenan lokacin da wannan inda ta kau sai aka dauke musu wannan hukunci to shine anan shi ma wato jabir yake cewa mun kasance ba ma cin naman raƙuman sama da kwana uku a wannan zai zama ba a aikin haji ba ne an gane ko a shi abin da ya shafi lahiya ne ke sama da kwana uku ba sa ci ya ce farakhasa lana nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sauki ma'ana da ba haka bane sai aka samu ruksa aka samu sauki yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mana yanzu kulu ku ci wa tazawwadu kuma ku yi guzuri da shi fa akanna wa tazawwadna haka sai muke ci kuma muke guzuri da shi ina ma yanzu wasu in ka duba suna da naman layyansu ba su gama cinyewa ba na bara an sa shi a cikin kaki da an sa shi a bana ɗiba kaɗan kaɗan ko akan ajiye wasu suna ajiyar, sai a sa a cikin mai a daskarar da shi ana ɗiba kaɗan kaɗan ana taɓawa to wannan ba laifi a farko an hana daga baya kuma sai aka ba da damin yin haka an gane ko to ba laifi ba ne mutum ya ajiye qultu li ata sai na tambaye ata in ji wanda ya rawaito ya ce aqala hatta ji ina madina yace har muka iso madina qala la yace a a ba har muka zo madina ba قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني أمرت قالت سميت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك الحديث أتتك بالحديث على وجهه wannan hadisin ya gabata babin da ya wuce amma dai na nuna ana ci daga abin da aka yi hadaya da shi ne Aisha radiyallahu anha tace mun fita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kwana biyar ya rage zulqa'ada ya kare kuma ba abin da muke nufi sai aikin haji har sai da muka kusa zuwa maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci duk wanda bai da hadaya ma'ana idan yayi tawafi yi sa'ayi to shi kenan sai mai da shi umra Aisha radiyallahu anha ta ce to ranar yanka ranar goma ga wata ranan sallah kenan sai aka shigo mana da naman saniya nace wannan menene aka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yanka ma mata yan shi saniya sai ya haya ce na ambaci wannan hadisin ga alqasim shine ibni ah, ibni Muhammad ibni Abi Bakar sai ya ce lallai ta baka hadisin yadda yake ana ba a rage komai a ciki ba to wannan shine abin da ya shafi hadin hadaya da yadda ake yanka hadaya to da kaɗan-kaɗan ma da yana shiga matsaloli na aikin hajji wannan babin na gaba ya ce babu zarfi ƙablal halki babu babin yin yanka kafin aski al da ya zo ko a cikin alkur'ani ne sai an yi yanka a yi aski Allah ya ce wa tahliku ru'usakum hatta yabluga al-hadiyu mahilla kada ku kanku ku yi aski har sai abin yanka ya kai inda ya kai kenan a nufin sai mutum ya yi yanka ya aski a wannan ne malamai suke fitar da wata ka'ida ta jerin abubuwan da ake aikatawa ranar aikin haji ranar goma ga wata manyan ayyukan da ake a ranar guda nawa ne guda nawa ne guda hudu manyan ayyuka a ranar goma ga wata guda hudu ne akwai jiba akwai yanka akwai aski akwai dawafi wannan su ne manyan ayyuka na wannan rana to shine in ka dauki wata kalma da wani malami yake hadawa shine sai ka ce ran hab ran hab arwa ma'ana arwami shine jiba annun annahar yanka alha alhalqu shine as abba shine abawa in ka rike wannan ka rike ayyukan da ake yin su ajere idan mutum ya samu ya wannan ajere هذا هو الأفضل wal akmal wannan shi yafi cika to amma yana wahala a samu waɗannan duka a jere sai ga wasu mutane in gane ko yana wahala amma ina samuwa amma dai da wahala mana mutum yayi jifa yayi yanka yayi aski yayi wanka ya gyara jikin shi ya sa turare ya je maka yayi dawafi duk a wannan ranar ya dawo za sa a irin wancan lokacin da babu cunkoson mutane da yawa yana iya yiwuwa amma a shekarun baya-bayan nan yana wahala in gane ko yana wahala amma nan ne mafi cika domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi yasa kuma saboda addini ne wanda yake da sauki an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa a wannan ranar wani mutum ne ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aini ban ankara ba sai da na je maka na yi tsawafi sai na tuna cewa ban yi jifa ya ce a matsayin wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce if alwala haraj ba da yafi je ka yi jifa ce to a wannan rana ba abin da aka tambayi manzala sallallahu alaihi wasallama cewa ya matsayin abu kaza na yi kafin kaza ko na yi wannan bayan wannan face sai ya ce ku aikata ba laifi in aka ce za a takaita al'umma abu wannan abin a jere to za a samu kunci da takura da matsi a ce kowa ya yi jifa a lokacin sannan kuma a yi yanka a lokaci ɗaya sannan a zo aski a lokaci daya sannan a je a yi ɗawafi lokaci daya wannan sa'a yana da wahala ba shi ya sa Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude ma al'umma wannan sauki din da abin da mutum ya gabatar ba ne gane ko ba laifi amma dai mafi cika shi ne ya jera su mafi cika shi ne ya jera su قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زاذان عن أطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه Faƙada la haraja la haraj shi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan wanda yayi aski gabanin yi yanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba laifi ba laifi in kai wasa aski a ranar sai ya dauke ka awa biyu ka gama ba da sai ka bulayi to akwai wahala To haka ka ce kowa yayi aski a lokaci daya ai wanda za a ma aski sun bi wanda za su yi askin yawa ko wanzaman an fi su yawa an ninka su ninkin ba ninkin haka ba zai lokaci ɗaya duk ma wanda suka je aikin haji aski ba yasa wani lokacin ma har ka bi layin ka gaji in kana da wata yadda bara sai ka samu abokinka ku sai reza ya ma aski ka masa aski mu inda ya kuma na sauki ke haka ya kuma sauki da wani layin ka je ka bi sai ka ga mutum hamsin a gaban wannan mafi sauki kenan mutum hamsin don ka samu abokinka da ya yi aski sai ka ba da kanka ya aske ma kai ma ka aske mishi to da haka zai ku samu sauki kun samu sauki sai ku je ku yi wankan ku ku sa tufafin ku ku shafa turare ku je ku yi dawafi sai ku dawo abin da ya zamu ka ce wannan abin yana da wahala sosai yanzu misali zaka tafi kila ba kai ɗaya bane kun kai ko 40 taya za ku je ku yi dawafi ku dawo kuma akwai mata kila ka ku manta kila wani yana tare da jakumarsa ya za ka ce duk abin da mutum ya yi a ranar ya duba abu mafi sauki in gane ko jifa dai ba wahala ana iya yin shi tun da kowa in yayi yana wucewa ne ana yi a wuce a yi a wuce to amma aski da yanka da tawabi da sauransu nan sai a hankali shi yasa wani zai jinkirta tawafin shi sai washe dare ba laifi wani ya jinkirta tawafin sai cikin dare ba laifi wani ya jinkirta tawafin sai da yamma ba laifi duka kafin na ana samun saukin mutane ko kuma wani ya je ya yi dawafin sannan daga baya zo ya aski wani zai iya wannan dabara ya yi jifa da wuri ya je garin maka da wuri amma bai yi aski ba ma ka san cewa ba in baka yi abubuwa guda biyu ba za ka cira kayan nan ba sai ka abubuwa guda biyu manya-manya shi ne ka yi jifa ka yi aski ka yi jifa ka yi yanka gane ko na wasu na ganin kaman ah, shi aski din ah, ba ba nusuki bane da haka abubuwa guda biyu za ka yi mafi girma da jifa da yanka da haka wanda ya jifa ya yanka kenan zai iya zuwa yi dawafinsa zai iya sa kaya wasu kuma suka ce a a ai aski nusuki ne dole sai ka yi jifa kaya ka haɗa shi da aski ko ka yanka ka hada shi da aski kafin ka sa kaya din kake da ana magana tahallul ne at-tahallul shine ka abinda aka hana maka yi a aikin hajji, ma'ana an sauke ma ka kai wani gaba ma'ana zaka iya yin wasu abubuwa tahallul ɗin guda biyu ne akwai a tahallul al-awwal wa thani ko a tahallul al-asghar wa tahallul akbar yana da kyau a rike wannan abubuwa at-tahallulul asghar yana samuwa ne idan kai ɗaya biyu daga cikin waɗannan ayyuka ma'ana kai tahallulul asghar da an ce ka kasa riga din kakiya to yanzu kai tahallulul asghar zaka iya sa da an ce ka ka shafa turare kai tahallulul asghar yanzu zaka iya shafa turare haka nan da an ce ba za ka yanke farce ba kai tahallulul asghar zaka yanke farce haka nan ba za ka sa rufaffen takalmi ba an kai tahallulul asgar za ka sa za ka rufa kanka wannan shine tahallulul asgar zai halatta maka wasu abubuwa da aka hana to amma fa mai iyali ba zai kusanci iyalinsa ba sai ya yi tahallulul akbar a tahallulul akbar shine har sai ka je ka yi tawafi in gane ko je ka yi tawafi to shi kenan mutum ya yi tahallulul akbar ya gama gaba daya gane ko ya gama to shi yasa ya kawo wannan babu dan mutum ya san cewa a wannan rana saboda ayyukan sun yi yawa kuma yin wani aiki daga ciki a lokaci daya yana iya yana iya kawo matsi da kunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da aka masa tambaya sai ce ba laifi ayi kaza قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رقي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج قال حلقت قبل أن أصبح قال لا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال القاسم ابن يحيى حدثني ابن قتيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفان أراه عن وهيب قال حدثنا ابن قتيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم a wannan hadithin ya kawo hadisin Abdullahi dan Abbas to wani mutum ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nayi ziyara gabanin nayi jifa me yake nufi da ziyara ha yace nayi ziyara gabanin jifa me ziyara ha ya je yayi tawafi a ɗakin Allah shi yasa ake kiran wannan tawafin tawafin ziyara wannan tawafi na ran goma wanda ana kiran shi tawafin ziyara a ga wani wanda bai san kunci hanya ji wai ce ai na je na yi ziyara kafin na yi shi ba ya ce me ziyara ya yi ziyara da ma'ana huwa zarar bait wa tafa bihi ya zana kiran shi tawafu ziyara dan zaka je ne ka dawo ba zama zaka yi ba daman ziyara ai zuwa ake a dawo mana za ka je maka ka dawo mina to shi ake kira shi ziyara da haka ya ce na yi ɗawafi ma'anan shi na yi ɗawafi kafin na yi ba sai da na je maka na yi ɗawafi sannan sai na dawo mina na zo na yi jifa na ma'ana akwai laifi a cikin haka sai manzala sallallahu alaihi ya ce ba laifi la haraj sai ya ce kuma na yi aski kuma da na dawo din. sai da na yi aski kafin na yi yanka ya kamata yi yanka ne sai ya aski ko ce to sai na yi aski ida da ya zo sai ya ga wajen yankan ba zai shigu ba sai ya ga askin ya fi sauye ce sai na tsaya na yi aski kafin na an yi sauƙi a can na je na yi yanka manzala sallallahu alaihi wasallam ce la ba laifi sai ya ce kuma wani ya zo ya ce na je na yi yanka kafin na je na yi jifa ko kuma shi mutum ya ce to sai na yi yanka kuma kafin na yi jifa kaga shi ya faro daga ƙarshe ne da ya hauro ya je yi ɗawafi da ya hauro kuma ya zo yi mene ya yi aski sai kuma ya zo yi yanka kamar ya biyo abin daga ƙarshe ne ya hauro sama wanda ya kamata daga nan ne a gangara ƙasa shi sai ya hauro daga ƙasa to akwai laifin ya haka kamar yanzu ne mutum ya zo ya ce ma da ya shiga sallah sujada ya fara yi sai ya taso ruku sai ya zo ya tsayuwa kama haka ne ya yi a sallah da fiye haraci in a sallah ne fiye haraci amma saboda sallah babu wani takura in ka fara daga waccan to amma aikin tun da mutane suna da yawa da za su cuɗanya a waje ɗaya zalla sallallahu alaihi wasallama yake cewa if alwala haraj duk abin da aka tambaye sa a wannan lokacin ba abin da aka masa tambaya a wannan ranar face ya ce musu if'alu wala haraj wannan hadisin na if'alu wala haraj eh, ya bude kofa ta wasu mutane sun fada kofar sosai gane ko wasu sun bude kofar sosai wasu kuma sun matse ta wanda suke tsaka-tsaki eh, if'al wala haraj akwai wani daga cikin malamai da ya rubuta littafi akan alwala haraji shi in ka bi wannan littafi yana cikin waɗanda suka yi sauƙi a abubuwa da yawan gaske daga cikin if alwala haraji da suka ɗauka suna ganin cewa za a iya yin jifa na ranar sha ɗaya da ranar sha biyu da ranar sha uku kafin rana ta yi zawali an gane ko amma kuna karatu a cikin littattafan aikin haji za ku ga ana cewa jifan sha ɗaya da sha biyu da sha uku manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi su ne yaushe bayan zawal amma an ɗau hadisin if'al wala haraj a wajen wasu malamai suna ganin ai ba laifi a yi ma da safe ya yi. wancan kuma suka ce a'a bai shafi irin wannan abun ba domin wannan abun wani abu ne wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya riga ya aikata kuma ya iyakance shi sannan kuma ya ce li ta'khudhu anni manasikakum amma wayancin abubuwan abubuwa ne da ya bada sauki amma wannan lokaci ne da wani zai dauke shi zuwa wani lokaci wannan ana yawan samun sabani da wani lokacin hukumomin alhazai wani lokacin da su masu bada masaukin alhazai wani lokacin da ma wasu alhazai ne alhaji ce shi fa ba zai jifa da safa ba dan an gaya masa jifa da safan nan bai yi ba da haka shi sai yayi zawali zai jifa an gane ko ko masu if wala haraj suka ce kawai yi ba laifi If wala haraj an ce da abin da akai ba laifi kawai shi ke eh kana zuwa kamar shi ba ya ce if wala haraj yi kawai ba laifi wani ya daya daga cikin matsaloli haka nan Eh, daga cikin matsalolin da suka kawo shine maganar mina da muzdalifa wanda mun faɗe ta a baya ma'ana mina a yadda take a yanzu ta tsuke yawan al'umman musulmi sun fi ƙarfinta an gane ko yawan al'umman musulmi sun fi ƙarfinta da haka ya kai ga wasu mutane dole masaukinsu a mina ɗin nan sai a muzdalifa suke zama kaga kenan wanda ya zauna a muzdalifa ba ya bar wani wajibi kenan dan yana daga cikin wajiban aikin haji zama a cikin mina kai wannan kwanakin jifa to kai sai baka zauna ba ka je muzdalifa dan kai maka ta fado can kuma kai kai ɗaya ne kuma a hadisan da karanta malamin ku a garin ku ya karantar da ku an ce duk wanda ya zauna a muzdalifa bai yi zaman mina ba ya bar wajibi na aikin haji sai yayi yanka kai kuma hukumar da zai ce ta kai ka ba kai saka je ka ce kai ka tashi daga nan wajen ka koma wani waje ba to dai wannan matsaloli ne da suke nan a cikin aikin haji ire-iren waɗannan malamai sukan ɗauke kai a kai an gane ko an ba da sauƙi saboda in an ce har sai an takura ɗin ba zai yiwu ba shine in ba ku manta ba shekarun da aka samu eh, mutuwa ɗin nan mai yawa kamar shekara 2015 2015 yanzu shekara hudu baya ke lokacin da aka yi wani mutuwa mai yawa wasu daga a gabanin musulunci a ƙasar nan sun yi maganganu ai a suka ce in ma za ta kama a dinga rotating a zaman mina din dan zaman mina ga wanda ya saba zuwa ya san wajen ka samu ka kusan waje ne na dindindin duk inda wata ƙasa suke a nan a nan wajen suke ba a canja sai wasu suke ce to me yasa ba za a dinga canja ba su ma wanda suke nan da wata rana su koma ba zai yi ba ba komai za ka ce a abin nan ba ko kuma a'a a ɗauke ma wasu alhazai zaman minan ma fesi yanka kawai to ina ake da wannan abin nan wasu suka ce a'a a yi gine-gine gine-ginen da za a ɗaura sama a ƙasa to shi ma wannan ba option ba ne mai yiwuwa in gane ko wasu gidaje da aka gina gefen mina amma gaskiya eh, maganganu sun yi ta yawa a kansu har ya zama ba a sauka a cikinsu saboda ganin cewa waje ne na ibada ba waje ba ne da ake bukatan a yi gida kamar gidan zama an gane ko amma dai abubuwa ne waɗanda duka. in an duba babbar manufar ana so a sauminmu da mutane sauƙi ne ko kuma ma'ana eh, tabbatar da cewa mutane dai sun yi abin da ya kamata su yi na ibada ko kuma tsare rayukan mutane wani lokacin akan duba in dai abin zai haifar da barna to shi shikenan sai a bi abin da ya fi sauki amma dai musamman matsalar jifa din nan ta fi shiga cikin hadisin wannan if'al wala haraj kuma matsalar da aka fi yi yawan sabani a kanta maganganu da yawa za ka samu wasu malaman sun soke ta wasu kuma sun tabbatar in gane ko amma dai a lokacin magabata duka sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa jifan waɗannan kwanakin sai rana ta yi zawali hal abdu abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma yake cewa kunna na tahayyanu zawal fa idza zalati shamsu ramaina yace mun kasance muna dan daidai lokacin zawal din da rana ta yi zawali sai mu je mu jifa to iskalin da ake samu shine wasu mutanen suna ganin cewa dole zawal din nan shine in kai jifa yayi a'a ana nufin jifan yana farawa daga zawal ne har ya kai zuwa ko dai faduwar rana ko hudowan alfujin na washi gari akan maganganun malamai da yawa to kaga inda za a bi wannan saukin shikenan in an fara jifa tun daga zawal karfe 2 wani ya je karfe 3 wani ya je karfe 4 wani ya je karfe 5 wani ya je karfe 6 kaga za a samu sauki kawai lokacin sai a jawo shi baya ce to aje a yi jifa da safe ko banan nan ma matsalar ta ki ta daina faruwa kuma zai wahala ta daina faruwa tunda dai har akwai wannan dan shubuha na wannan musamman suna ganin if'al wala haraj akwai masu ganin haka wani malami ne ya rubuta wannan littafin ana kiran shi Salman ibn Fahd al-Auda ɗaya daga cikin malaman da suke Saudiya gane ko mafi yawanci an san shi kiran shi Salmanul Auda Shi ne wanda ake aka kama wasu a cikinsu yana cikinsu. akwai wani babban malami a Madina Abdulmuxin al'abbad Al-Abbad ya yi rubutu na wani littafi karami ya mushi tambihat ala kitabi if alwala haraj jan hankali akan littafin if alwala haraj don haka zai kyautu idan mutum zai iya hada littattafan guda biyu in gane ko in ka je kaga if alwala haraj kana ganin cewa ba laifi a yi jifa da safe to sai kuma ka zo ka duba ɗaya littafin ka ga shi ne dalilin sa na cewa kar a yi jifa da safe da abubuwa da yawa na if alwala haraj to kaga in mutum ya hada guda biyu zai iya aunawa ma kar mutum ya ɗauki guda ɗaya ce ai gaba ɗaya ɗayan ne in an duba za a ga kowa yana da wajihar nazar ɗinsa gane ko wani ma daga cikin malaman wata ƙasa da aka ba mu labari cewa yi to tun da jifan nan ana mutuwa ya kamata a samu wani abu ne kamar irin bindigan wasan yaran haka ya faɗa sai a dinga sama alhazai din sai dinga harbawa daga nesa yana yana zuwa yana saboda ya rage cunkoso da mutuwa da zuwa wajen a yi jifan da yake kawo sai a yi abu kamar bindigan wasan yara sai su dinga zira tsakoyin a cike zinga harba daga A kowa da irin ra'ayinsa kowa da irin tunaninsa to amma mun duba if alwala haraj in a wasu abubuwa ne za a iya cewa haka ne kamar yanzu misali asalin wajen jiba sha'in da yake yanzu ba haka yake yanzu an mishi hawa hawa har hawa guda hudu za ka yi jifa a ƙasa za ka iya bin wata hanya ka je sama ka yi kai na ƙasa na yi kai ma kana yi almuhim me ake so ka jefa wannan abin kuma ka yi shukurin cewa ibada kake ga Allah ko da haka da wanda ya jefa yake ƙasa da wanda ya jefa yake sama shi yasa aka bar wannan kofar abu yanzu an takaita shi an ce inda da ake jifan nan za a yi shi a haka irin wannan al'ummar da take da yawa yanzu ba zai yi ba zai yi wahala saboda ni da shekarun baya ginin da muka samu bai wuce kaurin wannan abin ba wanda ake ba kuma a buɗe ne na can na kallon ka wannan ma na kallon wannan da haka za a iya ba a jima wani abin to sai aka zo yanzu aka rufe shi aka rufe aka gyara aka jashi yanzu ya kai kamar tsayin daga wannan ginshikan guda uku amma a miƙi haka da haka in mutum ɗari zan tsaya nan ko dubu za su iya jefa ba sa ganin nan gefa to sai wasu ka zo suka ce ai ba haka annabi ya yi ba kuna ganin za a iya kuma akan wannan guda ɗaya za a duba maslaha ai shi yasa lokaci idan su waɗannan hukumomi kuma suna yin aikin ne ba da san zuciya ba ne ma'ana dole sai an tuntuɓi malamai dole malamai sai sun ga menene yiwuwar yin haka ba zai ci karo da wani abu ba ko wani aiki da sauransu saboda haka ire-iren waɗannan abubuwan akwai sauƙi a cikinsu gaskiya babu laifi gane ko akwai sauki dan kar wani yazo ya ce ai kaza kamar misali an ce idan mutum je zaman minan nan eh, ya yi matashi kar ya sa fulo a kansa yawanci wasu za a karantar da su haka ko mutum zai sa fulo ya kwanta mana saboda irin lokacin da wancan zamani yake ba irin yanzu bane yanzu ma shi mamun ma hadda katibo ake sa a ciki har ma da AC wani ma sabon tsari da aka fara bujiro da shi kila za a yi har ma za a yi gado kamar na ɗalibai na makaranta din na amma dai ba a tabbatar da wannan ba ba zan ko an yi a wasu ƙasashe ba amma dai ba a tabbatar da shi ba amma nan zai wahala kuma zai ba da wahala almuhim abubuwa ne suna caccanjawa sai dai kawai mutum ya san ga yadda abin ya zo a addinance kuma sannan idan aka samu wani abu da yake bukatan wani maslaha da za a yi matukar ba an canja wannan ibadar bane ko an dauke ta to babu laifi a ciki an gane ko don za su dinga ce ma kan aikin hajjin nan fa nan gaba ma za a daina shi tunda ana yin kaza ana yin kaza an caccanja yanzu mutumin da ya tafi shekara arba'in yanzu kama yadda shi aikin haji in ya ce ba abin da zai gani a ciki a cikin abin da ya sani a baya to sai a ce aikin hajjin bai yi ba a irin zamanin shi shi ma haka ne kila a zamanin baya ma abin ba haka yake haka haka ne abin zai yi ta tafiya ta haka duk abin da mutum ya aikata saboda neman sauki a wannan rana ba laifi a kansa in gani ko mutum ya ga dama ma in yana ganin akwai cunkoso da yawa zai iya zama har sai ya gama zaman minansa ran da ya dawo garin maka ya je ya dawa kansa nan ba laifi sai dai kawai ba zai yi daidai da wanda ya dawa fi ranar farkon ba ba yanda za su zama daya dole wannan ya fi shi fifiko saboda yanda ya ba abin daki daki yi komai akan lokacinsa amma dai kuma dukkan su ibada su tayi an gane ko haka da abin da ya fi sauki wani lokacin ma ka bar mina ka je makan a hana ka shiga masallaci ta ce wajen dawafin ya shiga da haka ka gwammace ma dama ka zauna a can din to aka gama wahalarka ka zo kana zuwa zai a ce ba za ka shiga ba to masallacin ya cika to kaga duk akwai wannan abubuwan da ake la'akari da su don kar wani ya zo ya ce gaskiya wasu ba su gane irin wannan tsarin da ake kawo ana yin tsari ne don a tsare mutane in ka bar mutum miliyan biyu za su yi dawa biya lokaci daya sai an samu damuwa yanzu ka ce za ka tara mutum miliyan biyu a waje daya kuma suna yin abu guda iri daya ai ba karamar wahala ba ne wahala ce babba ce za ka tara su suna abu daya a lokaci daya to haka dole sai ana yana abin nan mutane yasa dole masu gudanar da irin wannan ayyuka musamman su hukumomin saudiya da jami'ansu dole ne a dinga musu uzuri na wasu abubuwa in zai zo ya ce wallahi ba sa ma mutane sauki la in ka <laughs> wani lokacin dole sai ka rufa idan ka ne a mutum da karfi ya zo ya balla wajen da aka tare ya ce shi sai ya fita wajen kuma in ya fita wajen hatsari ne ga al'umma dan in ya buga shi kadai zai buga wasu ma za su to wani zai zo ce ai an samu wasu magiya annabi sun hana shiga masallaci da ana faɗan wannan abubuwa ko to ana duba maslahar mutane mutum dan adam in ka bar shi sai ya bata ma aiki gaba daya saboda haka wannan kaman ga wanda kila za su samu damar tafiya ne ko da sun ganna abin almuhim kana da wayewa kuma mu sani cewa in ka tara fa kaman mutum in ka dauka kaman mutum 100 a cikin masu tafiya aikin haji in ka dauki mutum 100 a dai kasan mu haka mutum 90 a cikin darin nan ba san me ake aiki haji kar wani ya ce ko an tsananta kan haka haka din ne saboda in ka duba zaka ga mafi yawancin masu tafiya aikin hajin nan makiyaya ne da manoma kuma makiyayan su tafiya yawa musamman a ƙasar nan ko arewacin ƙasar nan makiyayan nan ya je sai ya shekara kafin ya dawo kida baka san ma ya yake sallah da sauransu yana zuwa yazo zai tafi aikin haji ka ga abin yanda zai gane me ake nufi a wajen su suka fi yawa kafin ka samu wanda yake dan kasuwa ne ko a'a mai wadata ne zai zo ya tafi aikin haji sai ka samu makiyaya guda 40 kafin shi ko su kuma ba yawo suke da littafi shi ma wanda yake garin ma ba ma wani karanta ake yanzu da yawa an ce za ma mutane jarawa aikin hajji a nan sai ga mutane da yawa za su faɗi tunda ba abu bane da aka san shi kullum kullum ake to shi yasa dole irin waɗannan abubuwan da ake saka ya zama dole ne a saka a mutanen da za a yi ta'amuli da su wani bai san menene ba akwai wanda bayan ya zo wajen jifan nan gani yake kawai mutuwa za a yi a wajen wani kuma in ya zo wajen jifan nan shi gani kawai yake shedan ne a wajen akwai masu duka wannan abubuwa shi a wajen shi shedan ne a wajen suna nan da yawa wani kuma gani yake wajen nan in ba ka shiga da ƙarfi ba to ba za ka samu kaiwa ba haka in ya zo ya ga tarin jama'a daga nesa za su hada zugarsu za su kai kamar arba'in ko talatin haka za zo da ƙarfi su tunkuɗa mutane Kada duk irin wannan rashin sani an gane ko zira irin wannan dole sai ana wayar mu da mutane kai to da haka sai a samu sauki to za mu dakata kan wannan hadisin cikin babu akwai hadisai guda biyu da suka rage insha Allah za mu tashi akan shi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله